Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. ma saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata 4 ga watan Yuli na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu za ku ji bayanin da wani ƙwararre a sha'annan tarihin Afirka ya yi game da taron tarayya Afirka da aka kammala a ƙasar Habasha, inda aka duba hanyoyin da suka kamata a bi don warware matsalolin matasa a nahiyar ta Afirka. Bayan haka kuma za ku ji cewa Najeriya ce ƙasa ta biyu a duniya da ke da yawan masu cutar da ke karya garkuwar jiki da ake kira AIDS a takaice, a cewar ƙungiyar e NEP da ke nan Najeriya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kun gamsu da matakan da ake ɗauka wajen magance cutar da ke karya garkuwar jiki wadda ake kira sida? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai kun ji labaran duniya. thank you Jama'a Assalamu alaikum. A yau hudu ga watan Yuli Amurkawa suke bukukuwa ranar samun 'yanci domin tunawa da 'yancin kai daga mulkin Ingila. Yayin da miliyoyin Amurkawa suke bukukuwan cikar shekaru 241 da samun 'yancin kai a duk fadin ƙasa, hukumomin tsaro suna can suna ɗaukar sabbi da matsaffin dabarun tsaro da aka sani domin tabbatar da kare lafiyar jama'a. a birnin Boston da ke jihar Massachusetts inda Amurkawa suka kaddamar da gwagwarmayar su ta kwatan 'yanci daga turawan Ingila, 'yan sanda sun girka wani jirgin sama maras matuki da ke tsaye a wuri guda a sama domin sanya idanu akan mutane rabin miliyan da za su taru domin kallon wasan wuta ko knockout da za a yi. a birnin new york kuma 'yan sanda sun cika wasu motocin tifa manya-manya da yashi suka ajiye su a kusa da wuraren da jama'a za su taru domin kallon wasan wuta jama'ai suka ce za su girka waɗannan motocin ne masu yawa saboda abin da ya faru a birnin nice na faransa a watan yulin bara inda wani ɗan ta'adda ya take ya kuma kashe mutane 86 da wata mota lokacin bukukuwan wasan wuta irin wannan a birnin a nan birnin washington ma hukumomi sun yi ɗamara ko da za a fuskanci irin wannan hari da mota a lokacin faretin da tuni aka soma shi da kuma wasan wuta da za a yi idan an jima. Hukumomi a ƙasar Kamaru sun ƙona tan 60 na magungunan jabu da aka kama a ƙasar a cikin wannan makon. Wani jami'in kwastam na Kamaru, Marcel Kamgen, ya ce waɗannan magungunan sun haɗa da na warkar da ciwon sukari da hawan jini da sankara ko daji kuma an shigar da su ne domin sayarwa da jama'a a kan wato a kantunan magunguna da kuma gefen hanya ya ce waɗannan magungunan na jabu suna da matuƙar hatsari ga lafiyar jama'a kuma suna iya kashe masu amfani da su an shirya ƙona magungunan ne a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke shirin hallara a ƙasar ta kamaru domin yin taro a kan matsalar magungunan jabu a nahiyar afirka shugaban ƙungiyar lauyoyi ta ƙasar kamaru jackson kamga ya ce irin hukuncin da dokokin kasar suka tanada a kan masu sayar da magungunan jabu baya da tsananin da zai iya zamowa hannunka mai sanda ga duk masu shirin shiga wannan mummunan safarar. labaran duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc koriya ta arewa ta ce ta sami nasarar gwajin wani makami mai linzami da ke cin dogon zango wani muhimmin ci gaba a kokarin kasar na haɓaka makaman nukiliyar da take duk da jan kunnen kasashen duniya wannan makami mai linzami da aka harba daga wani filin jirgin saman da ke kusa da bakin iyakar kasar da china a arewa maso gabas ya fada a cikin yankin ruwan tekun japan ya kuma girgiza 'yan siyasar japan din tare da tabbatar da cewar china ba za ta iya hana koriya ta arewa yin abin da take so ba ɗazu kuma gidan talabijin na nbc news ya ambaci wasu jami'an gwamnatin amurka guda biyu suna faɗin cewar amurka ta yi imanin wato wannan makami mai linzami da koriya ta arewa ta yi gwajinsa a cikin daren litinin mai cin dogon zango ne harba wannan makami mai linzamin da koriya ta arewa ta ce zai iya kaiwa ga ko ina a cikin duniya zai ƙara matsin lambar da ake ma ƙasar china kan ta ƙara ɗaukar matakan takunkumi masu tsauri kan koriya ta arewa sai dai kuma ba a san irin martanin da koriya ta arewa za ta iya maidawa ga wannan ba a yau talata prime minister shinzo abe na kasar japan ya ce wannan gwaji na baya bayan nan ya nuna cewa irin barazanar da ake fuskanta daga koriya ta arewa ya karu Daga ƙarshe gwamnatin tarayya na Amurka ta kara matakan takaita shigowa Amurka daga wasu ƙasashen musulmi shida, ciki har da hana kakanni da sauran 'yan uwa na nesa izinin zuwa wurin 'yan uwansu da ke na Amurka. Gwamnatin ta faɗa cikin takardun da ta gabatar gaban kotu jiya litinin da maraice cewa wannan matakin na takaita shigowa Amurka daga Iran, Libya, Somalia, Sudan da Siriya da Yemen yana kan hanya kuma an tsara shi ne bisa manufofin da aka daɗe ana amfani da su ƙarƙashin dokokin shige da fici na baƙi a Amurka. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An kammala taron tarayya Afirka na 29 a birnin Addis Ababa na kasar Habasha inda shugabanni daga kasashen Afirka suka duba hanyoyi da matakan da suka dace a ɗauka wajen warware matsalolin da matasa a nahiyar Afirka ke fuskanta kamar rashin aikin yi da kuma talauci. wakilin sashen hausa umar faruk musa na da ƙarin bayani a gurin wannan taron mukaddashin shugaban kasar najeriya farfesa mi osin banjo a matsayin shi na shugaban kwamitin sulhu da tsaro na majalisar tarayyar afirka ya bayyana cewar akwai muhimmancin gaske na duba hanyoyin da za a bi domin a kawar da tashe-tashen hankula a nahiyar afirka musamman yaƙe-yaƙe Shi ne kwamitin sayen nazari akai aka gano cewar babu shakka yawan da ci gaba da tashe-tashen hankulan da nahiyar afirka ke fuskanta shine ke maida ta a baya kuma ba za a ga motsin komai ba sai an warware wannan matsala ta tsaro wani kwararre akan sha'anin tarihin afirka kuma mai sharhi akan al'amura wato mike omeri a tattauna da na da shi a abuja ya ce babu shakka taron shi na da muhimmanci ce amma matsalar ana shirya taron ne a watse ba tare da aiwatar da manufofi ko bayanan da aka gabatar a wurin taron ba. Mahimmancin taron ko hidiman shine idan an zauna akan tattauna a nemi hanyoyi yadda za a samu a maganta abubuwa ko ciwo da damuwa da ke a kasashen afirka amma kamar yadda wannan zaman ta shekara nan ta kunsa lallai ana da damuwa akan yadda matasa sukan tashi su gudu su je neman eh, hanyar abinci ko bunkasa kansu da eh, rayuwarsu a wasu kasa ba a neman maganin da yake kawo wannan abin daga farko kowane lokaci idan an zauna sai magana bayan abin ya riga ya faru ba a nema a duba menene ya kawo ga har an shiga wannan halin in ba haka ba ai maganganu kan an riga an yi ta hanyar eh, samun kudaden shiga da sauransu duk an tattauna manufin ita kungiyar ma tun shekaru goma sha takwas ko ashirin da aka yi domin a tabbatar cewa an samo da hanyoyin gyara rayuwar afirka ne so in bayan shekaru ashirin ba iya yi ba yaushe za a yi. to yanzu idan ka duba jawabin da mukaddashin shugaban kasar najeriya ya yi a gurin taron wato farfesa osin banjo ya nuna cewar tashe-tashen hankula da fitintinu da ke faruwa a afirka su ne abin da ke mai da afirka baya. Eh, idan an haka to an fara dawo layi kenan domin za a sake za a fara ɗauka damuwan afirka Ka ɗaya bisa ɗaya a nemo maganin ta kuma a aikata ta ba wai a je a zauna a yi wannan dogon turanci kowa ya buga hannu ko ya jijjira kansa na an gama kama hanya tafiya ya zauna a jira wani sabon damuwa ya zo don a a sake tattauna a nemi magani ba domin idan an kama daya yanzu nan ina tabbatar maka cewar ajanda na biyu zai kuma fuskanci wata wata abu daban in ba haka ba za mu zauna ne muna jira sai wata kasa kamar america ko canza da nisa in sun shigo mana da wata damuwa sai mu kwashe kwanmu da kwarkwata mu mu shiga neman maganin damuwan da muka samu wanda ba mu muka aikata ba ba da son ba amma domin son yadda su can za su gina kasashen su suka yi. Mr. Mike Omeriken wani mai sharhi kan al'amuran Afirka a tattauna da ne da shi a Abuja, Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Umar Faruk Musa a wani taron taron juyayi wanda suka rasa rayukansu sanadiyar cuta mai karya garkuwar jiki da aka yi a birnin tarayya abuja shugaban kungiyar masu cuta a najeriya da ake kira nap1 a takaice ya ce har yanzu cutar na ci gaba da yaduwa duk da ƙoƙarin faɗakarwar da ake yi a al'umma ga rahoton da nasiru adamu el ya haɗa mana Well, since 1986 that the first case of HIV was being reported, we have just one documented case in 1986 Daga lokacin da aka gano bullar cuta mai kare garkuwar jiki ta farko a Najeriya a 1986, ba za a ci an samu gagarumar nasarar yaƙi da cutar ba. Shugaban kungiyar masu ɗauke da cuta mai kare garkuwar jiki ta Najeriya e NEPON a takaice Victor Omoshehin ke magana kan yadda cutar ke ci gaba da wanzuwa duk da bayanan kamfen ɗin yaƙi da ita da ake yi. Omoshehin da ya jagoranci taron juyayin waɗanda cutar ta kai kabari ta hanyar kunna kenduran karama mari marigayin ya ce Najeriya ce ta biyu mafi yawan masu cutar a duniya baya ga Afirka ta kudu. Dogaro ga tallafi daga ketare ke tazara lamuran da ana nasarar yaƙi da cutar inji wa mashahin wanda ke ganin sai duk ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun shiga wannan kamfen ɗin kafin samun nasarar da ake buƙata Hakanan ya ce da cutar ta samu yaƙi ga ganan tamkar yadda aka yi wa Ebola da tuni an cimma gagarumar nasara. Hukumomin Najeriya na bayyana nasarar rage bazuwar cutar ta hanyar wayar da kan jama'a da kuma buɗe cibiyoyin gwajin jini don gano matsayin mutane kan cutar. cutar kyauta. Ga abin da babban sakataren hukumar lafiya matakin farko Abuja Dr. Rilwan Muhammad ke cewa. Ana yin kuma duba abubuwa irin na cutan kanjamau a tabbatar mutane suna da shi ko ba su da shi ana aunawa cuta mai kare garkuwar jiki a ga mutum na da shi ko baya da shi a in yana da shi a tura shi wajen bada magani. Wannan abin ana yin shi boye ne ba a so mutane su aje ana faɗa ko a kasuwa ko wani an ga koya mutane yadda suke muna da abun a ƙasa tunda mata masu zaman kansu din nan muna gwada musu ko su yi amfani da nasu kwaron roba na mata ko su yi amfani da na maza an maza sun ki saboda kansu ɗauki ciwo daga wani namiji kan namiji ya ɗauki ciwo daga jikinsu kaga zai tallafa wajen hana yaduwan ciwon a Najeriya to ciwo kai kare garkuwan jiki duk in an sa wannan roban zai hana kamuwa wani kuma kar a samu ciki cikin ana so a zo a zubar kaga wannan abun ya rage abun da ke damuna ci ne yara ba su da kuɗin yin aure so yanci sai sun girma sun girma sun girma ran san da su su je wajen daddare to kaga sun da sun dauko ciwo sai an sun kamu da ciwo mai kare garkuwan jiki wani kalubalen shine fitinar ta'addanci da ya sanya mutane rasa muhallansu inda kan kan jewa mutane musamman mata a sansanonin gudun hijira barazanar samun cutar the women and girls in particular are at risk for sex and gender based violence, and of course, at risk nan ma wakiliyar amurka cewa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya michelle simon ke bayyana sakamakon rangadi da suka kai sansanoni a jihar borno da kasashen tafkin chadi inda mata ke fuskantar barazanar aukawa lalata da rashin madafa inda da yawa wasu an ma kashe mazajensu da kuma 'yan mata da suka rasa iyaye the us response on the humanitarian side totals 301 million dollars in humanitarian hakan ne ma sa amurka don jin kai ta ba da guduma dala miliyan 301 akan karfafa gwiwar masu dauke da cutar da cewa su rika shan magani magani domin cutar ba ita ce ƙarshen rayuwa ba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin. Amin, amin, suma amin ya Allah. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin nan yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shankun gamsu da matakan da ake ɗauka wajen magance cutar da ke karya garkuwar jiki wadda ake kira AIDS ko kuma sida da faransanci. Abin da muke so mu ji daga gare ku kenan a yau sai ku kira ku bayyana ra'ayoyinku yanzu haka mun buɗe layukan kuma kamar yadda kuka ji a cikin rahoton da muka kawo muku yanzu ba da daɗewa ba najeriya ita ce ƙasa ta biyu a duniya wadda ta fi yawan masu wannan cutar ga kira na farko mun samu daga kano ah, mai magana laisa ɗan kaka mai fanta ko ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar zafisan kanin najeriya to alhaji sani muna jan ka a gaskiya wannan cuta har yanzu na yaduwa mm. dalili kuwa wato an yi sanyi da yin kamfe da jawo hankalin mutane a kan ciwon wannan ya sa mutane suka ji jikinsu kuma su kansu asibitoci suna iya kokarin su amma rashin wayar da kan jama'a akan wannan ciwo ya sa abin yana karuwa ba kamar da ba kuma abin ta ci mm. yawanci wasu masu suke da ciwon sukan auri matan da ba su da wannan ciwon ko matan da suke da ciwon su yi aure ga mazan da ba su ci abin yana yaduwa ta wannan bangaren To Alhaji Sani dama ba an ce a rinka yin gwaji ba kafin a yi auren nan kana gani mutane ba sa jin wannan kiran ne? Ke eh, wasu ba sa yadda wasu ma kunya suke ji su je wajen wannan gwajin. Domin wani na jin tsoro da a bayyana ya kuma sai a ga kaman abin nan. To Alhaji Sani ɗan tata mai fanta kenan daga Kano yanzu kuma bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Rafi Amurka da wani ina yi miki fata alkhairi sunana ya Suleiman Madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam ya Suleiman muna jin ka. gaskiya ba zan yi mamaki ba dan an ce Najeriya al'amari na kara tafarkurewa game da wannan yanayi. Hmm. Dole hakan ya kasance tun da su kansu hukumomin da suke wayar da kai kusan su suke kara ta'azzara wannan abu. Ta yaya? Sabida bayan da za a yi cutar nan an san kashi saba'in da bakwai ana ta ne ta hanyar saduwa ta yadda bai dace ba mm. to amma kuma wai ba za a wayarwa da mutane kan illan saduwan da sauran rake ba sai a ce wai a yi amfani da kwaroron roba to wannan kinga duk wannan wani al'amari ne da mu abin yana ɗaure muna kai su kansu hukumomin su suke kara ta'azzara wannan abin ya kamata su warwa da al'umma illan zinace-zinace da yanayin faɗawa matan da ba nasu ba kaga wannan zai kawo rage irin wayannan al'amura da sauran da a ƙasa na gode sunana yau su madaci Allah ya sa tashi lafiya. To Malam ya Suleiman maɗaci mu ma mun gode har yanzu dai muna nan a Kaduna. Ajiya Maryam Dauda barka da lafiya. Barka ka dai da wa muke magana. Sunana Murtala ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Malam Murtala kana lafiya menene ra'ayinka? gaskiya ra'ayin na wasu ne wallahi kamar za ku shirin nan ɗazu nake tambayar wani likita yake ce mutum shi yanayin yadda ba kamar da yanzu kafin ka ga an ce wannan mai cutar kanjamau ne zai yi wuya amma ya ce saboda magunguna da ake samu yana rage raɗaɗi har bai iya bayyana a fili hmm. kuma abin da ni nake fahimtar abin da ne cewa kamar abin kin gadan ana tunanin irin mata marasa masu zaman kansu da mazaje masu da su mugun yawo haka su suka fi kama to ni kila abin fa ya shigo cikin ma'aurata sa kila hmm. abin ke yawa ganin ba a gwaji da ya aure da sauran kuma ba dole sai ta harka kila zina wadda saduwa tsakanin wanda ba ma'aurata ba kila ko ta wajen allura da wajen irin waɗannan ana iya kama wannan kila kisa a alƙalamin ke ta hawa to da fatan dai hukumomin lafiya za su kara zage ya a tare sun gaza kenan zaton gaskiya da fatan za ku tashi lafiya. To amma Allah ya sa malam Murtala yanzu kuma bari mu je kwara. Hello da wa muke magana? magana Bala ya Allah bai mutum ba To Malam Bala muna jin ka. Inda magana game da Allah Wani ya kamata a koma ma Allah. Mm. A ci gaba a koma ma Allah, a ci gaba da roƙon Allah, wannan suna su wanda Allah buƙatar likitoci da sauran kuma likitoci su zuwa ga wannan al'amarin. zan su suna wayar da mutane in mutum ya je ko awon jini ne da sauransu ana iya haɗu kafa wannan lalurar yan Allah su an eh, ana yin haka na ana iya gane waɗanda ke sauke da ita. To Malam Bala kenan daga kwara mun gode yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Ajiya Maryam barkin ki da waraka. Barka ka dai da wa muke magana. Bashir Tela ne da ganin lafiyan bari bari headquarter na jihar Nasarawa. To Malam Bashir muna jin ka. Mun gamsu da mun gamsu da iri iya kokarin da waɗanda suke wayar da kai da gwamnati da waɗanda suke yi mm. sai dai akwai waɗanda suke da wannan cuta kuma suna yunkurin shafawa wanda bai da cutar kuma su san illan shi yana da kyau su gaba da wayar ma mutane da kai in dai kana da wannan cutar bai kamata ka sa ma wanda bai da shi ba da fatan Allah zai kawo mana karshen wannan cutar na gode. To madalla Malam Bashir Tela mu ma mun gode da ra'ayinka. Har yanzu muna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogo mu na cewa karfe 4 da minti 49 mun samu wani kira daga Doma. Na'am to salamu alaikum Malama Maryam barkanku da kokari. Barka kadai da wa muke magana. To alhamdulillah kina tare da shugaban kungiyar muryar nasara ne ta jihar Nasarawa Garba Sale likita rediyo na garin Agwabin Domin jihar Nasarawa. To Malam Garba Sale muna jin ka. Yawwa to a gaskiya Malama Maryam da farko dai maganan ciwon AIDS din nan daga cikin kungiyoyi da ainihin hukumomi sukan shiga duk wani taro da za a yi mm. akan wayarwa da mutane kai kuma mutane sukan karbi wannan ainihin faɗakarwa da ake yi mm. amma yanzu fa sakacin da aka samu na rashin ainihin wayarwa da mutane kai din da ɗan maganin da aka samu yana rage radadin nan ya sa mutane sun yi sake an ga kamar ma babu ciwon saboda haka muna roko don Allah da annabi hukumominmu da ainihin ma'aikatan kiwon lafiya da sauran kungiyoyi su sake tashi tsaye a sake faɗakar da mutane domin a dakile wannan ainihin cutar gaskiya tana nan tana yaduwa gashi yanzu Najeriya ta zama na biyu hmm. wannan abun ya kamata dukkan mu jama'a mu guji wannan abun irin to malam garba salamun gode yanzu kuma bari mu je azare salamu alaikum hajiya sannin ki da aiki barka ka dai da wa nake magana ina magana da kwamar sa'idu da kuwa ciyaman na kungiyar taimakon marayu marasa galihu da 'yan gudun hijira na karamar hukumar katagun zon gaba daya katagun zon gaba daya a jihar bauchi comrade muna jan ka yawwa hajiya eh, ɗauko maudu'i mai mahimmanci abin da zan yi kira ga al'umma shine wasu na gani sai ta hanyar eh, banza ne ake ɗaukan wannan cuta kuma alhali ba haka bane yawanci ta aski kamar yadda ake faɗakarwa ta yankan farce da sauransu ta hmm. ko ina idan Allah ya kaddari zaka samu wannan ciwo zaka iya samun shi to don haka dole a yi ta kira ta ko ina ana kiyaye irin wannan cututtuka tun daga yanzu har an ce Najeriya ita ce ta biyu a ah, wannan ciwo to hmm. mu ma da kanmu da kungiyoyi da sauran al'umma muna da irin gudunmuwa da za mu bayar ta hanyar gidajen rediyo da sauransu da zama da al'umma haka wuri-wuri ba irin zaman daba ana kace nace ba ana mm. faɗakar da mutane irin wannan yaya za a yi a tsare irin wannan cuta da take bazuwa da irin kuma duk idan aure ya tashi akasari za ki ga kamar yankin ƙauyuka da sauran ƙananan hukumomi sai ki ga an yi aure ba a je an yi test ba to yanzu wayewa ta samu da irin wannan test din da irin test na sikila da sauransu duk ana wayarwa mutane kai to amma kin ga wasu sai su yi burusu sai Allah ne mai kawa kawai a je a ɗaura aure. To, Comrade Sa'idu da huwa kenan daga Azare, mun gode da ra'ayinka kuma anan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, agogonmu na ci a karfe 4 da minti 52, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kam labarin wasanninmu na ranar yau zai mai da hankali ne a kasar jamhuriyar Nijar inda kasar ta kafa tarihi ta hanyar dan wasarta na kare kai na wasannin taekwondo cewa da Abdulrazak Isufu Alfaga wanda ya lashe tugullar zinari a karawarsa na neman kambe na duniya na wannan wasannin waɗanda suka wakana a garin Muju a Koriya ta Kudu. A wurin wasannin Alfaga ya lalabe dan kasar Mali daga farko sai dan kasar Faransa yannan dan kasar kasar brazil kamin ya yi waje da tauraruwar wannan wasar ta taekwondo ta kare kai ta nahiyar afirka a wasan kusa da na karshe cewa da dan kasar gabon antoni abam a ajin dan kilogram 87 a wasan karshe alfaga ya yi nasara gaban dan kasar birtaniya cewa da muhammad show a cewar metar kodo mai horar da yara a jamhuriyar nijar wannan nasarar ta abdulrazak isofu alfaga abin farin ciki ne ga dukkan 'yan jamhuriyar Nijar. Wannan abu da Alfaga ya samu ya zama champion ya samu medal d'or wannan farin ciki na gare mu metru ka gaba da bakin yan Nijar farin ciki na gare su wannan abu da Alfaga ya yi saboda Nijar wasanni ba ta samu dan Nijar su dai wuri wasa a zama champion du monde in ba in ba Yusufu Alfaga ba. Su ma waɗansu 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun nuna farin cikin su game da wannan nasarar ta Isufu Abdulrazak Alfaga Musoma da Sanusi alhaji idi tune wannan abu mu muna murna matsayinmu na 'yan nijar abinda nijar ba taba ba yanzu gashi mun samu amma an samu medali farko dai suna na ibrahim mai shayi dan wasa ne wanda nan nijar ɗin kowa na alfahari da shi kowa da salifu masal dole mu nuna jin daɗin mu jin murna saboda inda don an ce nigerian ya heta cikin ƙasar duniya gaba ɗaya cikin duniya ya shiga an haɗa kwamɓala kuma har ya kasance allah ya ba shi nasara gaskiya wannan sai mu ce mun gode ma allah subhanahu wataala da yabba dan ƙasar niger wannan sa'a a bangaren wasannin ƙwallon kafa kuwa kwamitin da ke kula da shirye-shiryen zaben sabon shugabannin hukumar ƙwallon kafa ta jamhuriyar niger ake cewa fenifort sun bayyana sunayen salifu mai yaƙi da colonel jibrila himafele a matsayin waɗanda suka cika ƙa'idodin yin takarar neman zama waɗanda za a zaɓe su a matsayin shugabannin hukumar ƙwallon ƙafa ta jamhuriyar nijar a nan gaba yayin da kwamitin ya bayyana suna Razak Hima Sule da Umaru Sule a matsayin waɗanda ba su cika waɗannan ƙa'idodin ba sai dai suna da damar su ɗaukaka ƙara akan waci da aka yi da takara karin nasu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta bayyana 'yancin kai daga Birtaniya a shekarar da 1776 domin samawa dukkan Amurkawa damammakin da ba za a taɓa kwace musu ba. Cikin waɗannan damammaki kuwa sun haɗa da rayuwa cikakken 'yancin kai da kuma kasancewa cikin farin ciki. Thomas Jefferson shine shugaban da ya rubuta furucin 'yancin kai wanda ya yi amfani da kalmar damar da ba za taɓa kwacewa ba wadda ke kiraran abubuwa guda biyu game da 'yancin ɗan adam. Na farko ya ce, ba gwamnati ce ta ba mu wannan 'yanci ba, muna da su ko da gwamnati ba ta ba mu su ba. Na biyu, ba za mu taɓa sadaukar da wannan 'yanci ga gwamnati ba ko da amincewarmu, ba za a iya kwace mana ba, kuma ba za mu bari a raba mu da shi ba. Mr. Jefferson ya yi daidai da ya yi wa 'yancin Amurkawa wannan fasara, saboda wannan fasara ta yi daidai da 'yancin da amurka ta samu daga burtaniya Ta waye kamar yadda ya ce ya dace muddin bayan ƙuntatawa ta lokaci mai tsawo gwamnati ta ci gaba da ƙin mutunta 'yan ƙasa da kuma ba su 'yanci juyin juya hali ne abu na ƙarshe ga amurkawa sai da suka sama wa kansu sababbin dakaru domin tsare rayukansu ba domin saboda gwamnati mai mulkin kama karya ba amma akan yadda aka tsara domin rage mulki cikin tsananin ƙunci. wakilai hamsin da shida da suka rattafa wa fassarar 'yancin kan amurka hannu ba su ɗauki ayyukansu da wasa ba sun shiga hatsarin zargin su da cin amanar gwamnatin birtaniya amma suka gane cewa hakan ya zama wajibi benjamin franklin mafi shekaru a cikin waɗanda suka rattafa wa takardar ba da 'yancin kan hannu ya ce hakika ya zama wajibi ne mu kasance tare ko kuma idan ba haka ba to lallai babu shakka za mu kasance a warwatse sun shirya sadaukar da rayukansu domin samarwa kansu 'yancin da ba za ta kwace musu ba ta kasancewa kawunan su a haɗe ne kaɗai suka samu wannan nasara. A wannan rana ta hudu ga watan Yuli, Amurkawa na murna zagayowar wannan rana ta samun 'yancin kai da kuma jaruntakar da maza da mata da suka sadaukar da kawunansu da ba da rayukansu wajen samar da 'yancin da ba za ta kwace musu ba. Hakika ya kamaci kowane ɗan adam. Haka a ranar murnar zagayowar ranar samun 'yancin kai, ba bikin samun 'yancin kai kaɗai Amurkawa ke yi ba, amma ya haɗa da dukkan 'yancin da bal'adama suka samu a faɗin duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. A gaida Ibrahim Jarmai yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. To a yau hudu ga watan Yuli ne Amurka suke bukukuwa ranar samun yanci domin tunawa da yancin kai daga mulkin Ingila. yayin da miliyoyin amurkawan suke bukukuwan cikar shekaru 241 da samun yancin kai a duk fadin ƙasa hukumomin tsaro kuma suna can suna ɗaukan sabbi da matsaffin dabarun tsaro da aka sani domin tabbatar da kare lafiyar jama'a da suka taru suke shagulgula. hukumomi a ƙasar kamaru sun kona ton 60 na magungunan jebu da aka kama a ƙasar a cikin wannan mako wani jami'in kwastam na kamaru marcel kamgan ya ce waɗannan magungunan sun haɗa da na warkar da ciwon sukari da hawan jini da sankara ko daji kuma an shiga da su ne domin sayarwar da jama'a a kantunan magunguna da kuma gefen hanya ya ce waɗannan magungunan na jebu suna da matuƙar hatsari ga lafiyar jama'a kuma suna iya kashe masu amfani da su To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin maɗauke da wani sabon shirin. a madadin ibrahim alfa ahmed da ya taya na gabatar da shirin da mr ida hamdun da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mr cedric franklin ne maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya